Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba. giza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau 15 ga watan Yuli. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su zara ba makanan labarai. Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaƙi da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya ɗauka wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa ƙarya. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya tarayya suka yi tsammani a cewar masu bincike a jiya talata gwamnatin trump ta soke wata matsaya da ta dauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan har jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewa annobar ta coronavirus. labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa sauran kiris a ba ta iska a daidai lokacin da shugabannin ma'aikatar Niger Delta suka gagara bayanin yadda naira biliyan 183 suka yi batan dabo a kasafin kuɗin ma'aikatar na shekarar 2019. sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta ce annobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar sakamakon yadda mutane da cutar ta kama a jihar ke kin bayyana kansu ga hukuma haka kuma a jihar neja rundunar 'yan sandan jihar neja a nigeria ta ce tana gudanar da bincike akan wani dattijo dan kimanin shekaru 60 da ake zargi ya yi wata yarinya 'yan shekara takwas fyaɗe kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaƙi da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya ɗauka wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa amurkawa karya game da yanayin girman matsalar cutar trump ya sake wallafa wani tsokaci da wani tsohon jagoran shirin wasanni chuck hillary ya wallafa a twitter wanda ba tare da wata hujja ba ya ce kowa karya yake yi har da ita kanta cibiyar kula da cututtuka da kuma likitocinmu ba wai dukkansu ba amma mafi yawansu suna faɗa mana karya ne domin mu yarda sai dai brett Gerrard wani kwararren likita da ke aiki da hukumar kula da lafiya a amurka wanda yana ɗaya daga cikin fitattun likitocin da ke kan gaba wajen yaƙi da cutar a ƙasar ya faɗa wa shirin today na talabijin ɗin nbc cewa akwai yiwuwar mu kuskure a nan da can bisa irin bayanan da muke bayarwa amma kuma babu wani mu da yake ƙarya Trump wanda yake fuskantar babban kalubale a zaben da zai kara da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a watan Nuwamba ya kwashe watanni yana nuna halin ko in kula game da tasirin annobar inda a kwanan nan ma ya ce kashi 99 na yawan masu kamuwa da cutar da ake ganin sun kara Amurka ba zai yi wata illa ba. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurkar ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani a cewar masu bincike a jiya talata yayin da ake shirin fara gwajin ƙarshe kan rigakafin. A Tony Fauci ƙwararre a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa Amurka ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko ko ta wace fuska ka kalle shi wannan labari ne mai daɗi gwajin allurar rigakafin wanda abokan aikin fauci suka kirkiro a cibiyar kula da lafiya ta ƙasa ta cibiyar moderna inc zai shiga mataki mafi muhimmanci a ranar 27 ga watan yuli a nazarin mutum dubu talatin da aka yi danganin ko rigakafin zai iya kare biladama daga cutar ta coronavirus sai dai a talata masu bincike bincike sun nuna zakuwa a dakon da suke yi na ganin sakamakon gwajin mutum 45 na farko da aka yi tun a watan maris To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta ɗauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewa annobar coronavirus. An sanar da hukunci ne a lokacin fara sauraron ƙarar a wata kotun tarayya da ke Boston wacce jami'ar harvard da cibiyar fasaha ta massachusetts suka shigar da ke kalubalantar matsayar gwamnatin sanarwar ta samar da kwanciyar hankali ga dubban ɗaliban ƙasashen waje da suke cikin haɗarin mayar da su ƙasashensu tare da ɗaruruwan jami'o'i da ke ta faɗin tashi yadda za su wa karatun zangon farko shiga lokacin hunturu bisa la'akari da matsayar gwamnatin trump ƙarƙashin wannan tsari ɗaliban ƙasashen waje da ke zaune a nan amurka ka iya fuskantar haɗarin kasa yin karatunsu ta hanyar yanar gizo daga gida hakan na nufin ba za a sabunta bizar ɗaliban da za su yi karatu daga gida ba a wannan zangon karatun ciki har da ɗaliban jami'ar ta harvard za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin hayaniya ce ta kaure tsakanin 'ya'yan kwamiti da manyan ma'aikatar hukumar kula da hukumar neja delta a daidai lokacin da suka gurfana a gaban gamayyar kwamitin majalisar dokokin najeriya kamar yadda wakiliyar sashen hausa madina dauda ta aiko mana a wannan rahoton. Kwamitin ya nemi bayanin yadda aka kashe kudaden kasafin hukumar na shekara 2019 kafin a kai ga amincewa da kasafin wannan shekara na 2020. Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko yana cikin 'ya'yan kwamitin ga bayanin da ya mani. hani ya ce wadda shi MD na NDDC ya kasa ya gaya wa kwamitin cewa akwai abin da suka samu wanda ya shigo kusan eh, biliyan 305 ya shigo wurinsu sun ce kuma sun kashe biliyan 125 muka tambaye shi nawa ya rage ya kasa ba da bayani shine kawai ya kawo hayana muka ce to in haka ne in har ba za ka bani bayanin cewa nawa suka rage kan ɗinka ba akwai abin da muke kira opening balance opening balance kuma abin da za a ɗauka carry forward a saka a 2022 to kuma baya da shi baya da tabbas ko yana da shi shi da muka ce mishi ya je ya binciki ma'aikatansa da account ɗin shi zo ya ga kwamiti nawa yake da shi a halin yanzu sannan mu ci gaba da budget na 2022 kin ji abin da ya kawo hayaniya akwai ba wani hayaniya bane to me yasa na ji kuke ce mai sai ya sa hannu a wasu takardu abin da ya sa muka ce record da document ana amfani da shi ya zama shaida a ko ina mu kwamiti ne na majalisa muna wakilta ga 'yan najeriya shine muka tsau mu tabbatar lallai abin da ya faɗa kada ya je wani gyara ya dawo shi yasa muka ce saka hannu in ya saka hannu wani abin ya zama tabbas tabbas daga wurin su ya to tun makon da ya gabata ne kwamitin ke kai komo akan matsalolin hukumar ta niger delta da ke karkashin shugabancin tsohon gwamnan jihar akwa ibom sanata godswill ababio wanda aka yi ta zargin yana yi wa ma'aikatar rikon sakaina kamar yadda ya bayyana a wannan lokaci na bitar kasafin kuɗin ma'aikatar to wai menene mataki na gaba tunda kwamitin bai gamsu da wa'annan bayanai ba tambayar kenan da na yi wa honorable babangida ibrahim mai wakiltar malumfashi da kafur ta jihar katsina a majalisar wakilai kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kamar da ke sani shi dai budget process ne ba kwana ɗaya ake fara shi ba a gama kuma duk lokacin da aka yi presentation na budget za a baka dama kai bayani kuɗin da suka shigo kuma da waɗanda ka kashe to an zo tambaya ta farko ta ta tara wannan taron ba kuma shi mai karshen matsalolin su ba because an kika duba abin da ya yi presenting gaba ɗaya bai fi ka'idar format na presentation na budget ba mun yi kokari su kyale mu ƙara wannan bayani ba ma a ruling an ce zai gyara document din shi ya dawo amma ina tabbatar muke cewa ko ya dawo wannan matsalar ba a gama solving ɗinta ba kwamitin ya daga zaman sauraron bayanan kasafin kudin hukumar kula da harkokin naja delta sai wani lokaci nan gaba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kuma a gaida madina dauda ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. a karon farko cikin shekara goma sha bakwai gwamnatin Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa bayan da alkalan kotun kolin kasar biyar suka amince da hukuncin yayin da wasu hudu cikin alkalan kotun tara suka nuna adawa da hukuncin. Kotun ta yanke hukuncin ne a jiya talata inda ta yi watsi da wani hani da wata kotu ta daban ta yi na aiwatar da wasu hukunce-hukuncen kisa uku da kuma wasu da za a yi a wata talata mai zuwa an aiwatar da hukuncin kisa ne akan daniel louis lee inda aka kashe shi ta hanyar amfani da allura a wani gidan yari da ke jihar indiana sa'o'i bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin babban attorney janar ɗin amurka william barr ya ce lee memba ne a ƙungiyar nan mai rajin ganin an ta farar fata ya ƙara da cewa an yanke mai hukunci ne bayan da aka same shi da laifin kashe william frederick mola da nancy ann mola tare da 'yarsu 'yar shekara takwas sarah elizabeth howell bayan da ya musu fashi ya kuma kashe su lee ya nani musu baki ya kuma kulle duwatsu a jikinsu ya jefa su cikin wani kogi a jihar illinois a da Zara Aminu Fage da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Rivers da ke gudu maso kudancin Najeriya ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa a jihar sakamakon yadda waɗanda cutar ta kama a jihar ke kin bayyana kansu ga hukumomi domin ɗaukar matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su. gwamnatin jihar rivers ta ce wasu jama'ar jihar suna amfani da magungunan gargajiya da zarar sun ji wasu al'ummomin su sun kamu da cutar ta corona sai dai har yanzu masana kiwon lafiya ba su tabbatar da cewa magungunan gargajiya suna warkar da cutar ba wakilinmu lamido abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoto wanda ya fara da kalaman gwamnan jihar Rivers Nelson wake also that most affected people are to medication instead of presenting themselves Muna sane da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yawa kansu amfani da maganin gargajiya sun ki mika kansu ga hukumomi domin a basu kulawar da ta kamata. For appropriate medical attention and treatment at states treatment centers. Yanzu dai jihar taribas ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19 inda gidigar baya-bayan nan jihar Legas ke zama ta ɗaya. Gama abin da 'yan jihar ta ke cewa. My name is Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya haka batun yake ciki mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai shi kuwa wannan da ke da suna bobo rotimi ya ce my name is rotimi bobo covid-19 is real but i'm in the market now you can find 10 people that uses face mask ya ce dangane da cutar covid-19 lallai gaskiya ce amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba misali kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum goma da ke sanye da takunkumi domin kariya ga cutar cutar ta corona kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya tun kamin a haihe ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya saboda haka ba mu da wata mafita ta koyaya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya hajiya nafisa gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiwon lafiya kare abin da ya sa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin ganin da ake ce maci gare gare a rahoton da ya hito da president na ma Madagascar. To tun daga sannan mutane mu sai suka rage jin tsoron. Akwai wasu su ce an hada tafarnuwa da zaiti aka yi tafasa aka yi suraci ciwon ba zai kama su ba. Gaskiya akwai damuwa saboda abin da ake matsoro ba a samu maganin mura mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo. Hukumar lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewar cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da kwayoyin cuta. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka. Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Rundunar 'yan sandan jihar Neja a Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani dattijo dan kimanin shekaru 60 wanda ake zargi yayi ma wata yarinya 'yan shekara takwas fyaɗe. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Kakakin 'yan sandan jihar Neja ASP Wasiu Abiodun ya ce lamarin ya auku ne a garin Wushishi mai kimanin nisan kilomita hamsin daga mina fadar gwamnatin jihar Niger a ranar Asabar Sha 11 ga wannan wata na Yuli wanda ake zargin dai mai suna Haruna Lawali ya ce babu shakka lamarin ya faru amma kuma kaddara ce da ma kuma aiki irin na shaidan kamar yadda ya yi wa muryar amurka karin bayani eh shi kuma nan ya biyo mu ne daga baya shi wanda kama ya biyo ya hawo windo daga nan sai ni ce a uzu billahi ce nan da ni da a uzu billahi ya ce ai baka san da a uzu billahi ba mai kwankwan ko can da ma asirin ka tono yau kuma sai na kai ka wurin kolis Eh, wannan shine karan farko da kai fyaɗe ko ko ka saba yi dama wallahi ban saba yi ba wannan shine farko kuma ni ushishin Allah da wannan abun ta kare ba ko ba gaskiya kun na kuma gida zan ba ushishi amma kana da iyali ina da iyali amma ya kake ji gashi kai wannan abu to abun kunya dai ya same ni sai dai abun da zan roka Allah dai shi muna gafara amma ka san hukuncin wanda aka kama da ruwan laifi to kaddara dai ta riga ta gitta ko ba gaskiya ba amma ina neman afuwan wurin. Kakakin 'yan sandan dai ya ce da zaran sun kammala bincike za su miƙa shi a kotu domin fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ya aikata sannan ya ƙara da cewa. But we want to advise the parents, guardians to, to watch the movement of their children. Ya ce muna baiwa iyaye da ma jagororin yara shawara da su rinka sanya ido a kan zirga-zirgar yaransu domin kare su daga fadawa irin wannan masifa. hukuma. hukumar kula da kare hakkin yara ta jihar Niger dai ta ce ta damu da yadda ake ƙara samun yawan wannan matsala ta fyaɗe ga yara ƙanana a jihar Niger. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar. Ko a jiya muna da wanda ya kai shekara zai kai hamsin da biyar ya yi wa yarinya fyaɗe kuma yana da cutar HIV yanzu ya bata kuma mun kai ta asibiti tana da ciki ka kuma tana da cutar nan. ba cases ɗin da yawa wani wanda ya tsaya ya yi wa yara uku ya musu a ɗaki ɗaya ya musu shi ma kanshi yana nan CID yanzu akalla a rana in ba mu samu kes na fyaɗe uku ba to ba a yi komai ba kilan a rana. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da rundunar tsaron najeriya ke da'awar samun galaba a kan 'yan bindigar da suka addabi al'ummar gabashin jihar sokoto mazauna yankin na cewa an kashe maciji ne ba a sare kai ba sabuwar dokar hukunta batanci a kafafen sadarwa na intanet ta jamhuriyar nijar na ƙoƙarin shafe dokar da ta ba da kariya ga 'yan jarida a ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Tun a farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana so kai farmaki ta jiragen sama da zimmar kakkaɓe 'yan bindigar da suka addabi al'umma a ƙananan hukumomin mulkin da ke gabashin jihar Sokoto. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a makon jiya, babban hafsan sojan saman Najeriya iya Marshal Sadiq Abubakar ya ce sun sami gagaruman nasara a irin salon kai farmakin tare da haɗin gwiwar sojan ƙasa da ke bi a guraren da jiragen yaƙi suka yi lugudin wuta. Eya Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu. Kamar yadda na ce ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa. Dan jirgi baya iya kama waje. Jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun daɗa haɓaka shi wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su su kansu. To sai dai duk da yake mutanen yankin sun yi na'am da matakin rundunar tsaron na kai farmaki akan 'yan bindigar. To amma suna ganin nasarar da aka samu tamkar an kashe maciji ne amma ba a sare kai ba. Suna masu musanta kalaman na babban hafsan sojin sama. Rahotanni sun nuna cewa ko a lokacin da ake ruwan bama ta sama 'yan bindigar sun ci gaba da kai hare-hare tare da kisan jama'a lamarin da kuma ya haifar da tarwatsewar garuruwa fiye da talatin a yankin Bashar altini guyawa isa shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar sokoto kuma dan asalin yankin na gabashin jihar sokoto babu shakka ran attanin waccan ta sama sojojin sama sun kai ainihin hari a gabashin isa wajajen gaggakin 'yan ta'adda a kamarawa da kuma 'yan fako da wasu iyakoki da a tsakaninmu da ƙasar sabon birni a sanadiyar waɗannan hare-hare an samu galaba kware kuma an samu nasara domin an samu gaggakin nasu har sun fantsama sun ruɗe sun kiɗime amma maimakon a ce akwai jami'an tsaro na ƙasa sojoji na ƙasa waɗanda za su tarawa idan wuta ta yi wuta gare su su ɓullo su hito inda za a ganin su garin da garin domin a yi hada tsakanin da jami'an tsaro a yi ta kare shine abin da ba mu samu ba da suka fantsama suka yi cikin jama'a suka tada tashin hankali suka tada tungaci mutane suka kiɗime suka tsorata da su ainihin tun daga tsohuwar kamarawa har zuwa abin da ya kai su rudubu suka tadda waɗannan garuruwa gari 31 yau ƙasar gebe babu su ba su cikin kwanciyar hankali To amma bisa ga bayanan da ita hukumar tsaron Najeriya ta yi a makon da ya shige ta bayyana cewa ko baya ga hare-haren da take kaiwa ta sama haka kuma akwai sojojin da aka girke wato waɗanda suke tafiya a ƙasa suna bi wuraren da aka kai hare-haren ta sama domin ganin cewa an kakkaɓe duk wani abu da kai iya saura a wannan yanayin. Malam Murtala waɗannan sojoji na ƙasa mu muna haɗa abin da ke faruwa yankin mu ne muna haɗa abin da muke ciki ne dukkan wanda a cikin wannan yanki babu mai son irin yanayi da halin da muke ciki yanzu mutane sun ɗaiɗaice babu kowa yankin na an baro shi malam mutala sannan ba a tura sojoji ba na ƙasa ba zai yiwu a tura sojoji ba kuma ana samun galaba mu ce ba gaskiya ba ne ba babu sojojin ƙasa cikin wannan daji bu abin da muke yi yanzu muna kira ne ga gwamnatin tarayya shugabannin sojoji na sama da ƙasa su san abin da ake ciki a tura sojoji su shiga tun daga tsohon kamarawa har abin da ya kai su babu kowa wannan ziri na gefe wanda ya gobata babu mai kai da kawo wannan ƙasa in ba 'yan ta'adda ba a je a shiga a yi waɗanda 'yan ta'adda a yi ta ta ƙare sannan a ba mutane umarni su koma gidajensu damana tana yi malam murtala wanda bai ajiye komi ba bai tanadi komi ba ga rayuwa in ban da noma ka isko shina gudun hijira a shinkahi shina gudun hijira a isa shina gudun hijira a abin gidan ruji cikin nijar to ina zaman lafiya shi gare shi ba 'yan kwangila ba ne ba ma'aikatan gwamnati ba ne ille noman ga shine abin da sun ka dogara kuma babu zaman lafiya inda za a zannawa a yi noman to yaya za a karewa malam mutana To a can baya an sami rahotannin da ke bayyana cewa akwai wasu yankuna da waɗannan 'yan bindiga ɗin suke mulki da su ko kuma suke iko da su a wannan yankin. Duk da yake hukumomi sun fito karara sun musanta waɗannan rahotannin a wannan lokacin. Shin ya ake ciki a halin yanzu? Allah ya ga malam Murtala. mutanen da sun kabaro gidajensu suna wurin gudun hijira su yankunan nasu hannun wa shike hannun gwamnati ko hannun hakimai masu ƙasa ko hannun jami'an tsaron Najeriya mutum na barin gida ne ya zo wani wuri gudun hijira a ce ba koro shi an kai ba duk waɗanda suka koro waɗannan mutane Yanki yana hannunsu kuma suke kai da kawo a wannan yanki suke hukunci wannan yanki suke zartar da komi a wannan yanki menene karya cikin wannan zance malam mutala ah? bai yiwuwa a raba al'ummomi da wurinsu a ce ba hitina da tashin hankali ba ne na raba su da wurin nan a ce wanda ya tada hitina da tashin hankali ba shi ke da iko da yanki ba to mi zai sa gudun hijira idan wani bai zo ya tada kai ba a wurin ka ya tama da hankali ya hasa ma wuta ba ba wai sun zo bane sun tada jama'a sun ci zarafin jama'a sun hita sun koma wani wuri a suna nan suna kaiwa da kawowa. a shekara ta dubu da goma ne gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ta kafa wata doka da ke ba da kariya ga 'yan jarida tare da zimmar kare su daga matsaloli da dama da suke fuskanta a fagen gudanar da aikinsu na tsage gaskiya komai ɗacinta. matsalolin ko sun hada da kamewa da tsarewa har ya zuwa garkamewa a kurkuku da dai sauran nau'o'i daban-daban na cin zarafi to sai dai kuma yanzu haka wannan dokar na fuskantar barazanar gushewa biyo bayan soma aikin wata sabuwar doka da aka kafa a watan da ya gabata ta hukunta masu cin zarafin jama'a ta shafukan sada zumunta na intanet wannan lamari dai ya sa cibiyar 'yan jarida ta kasar shirya wani taro a makon da ya gabata domin duba wannan kalubale Suleiman Bra ne sakataren cibiyar ta 'yan jarida. Kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi ne amma bin sa aiki da shi misali artikul na 66 ne ke cewa juju baya iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda bisa kan aikin shi ne to kun ga tun da aka fara yau shekara goma wannan eh, article ana iya ta ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce ga ya kamata a ce in dokokin in aka yi a ɗauki fannin ɗan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi ɗan jarida a san da cewa ɗan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba ya yi ba kamar wani activist ko wani sallar tunda shi a cikin aikin shi da yake ɗan jarida ya da ka'idodi abin da ke ta dokoki da etikin shi da dalilin shi kenan shi ya san me yake yi yanzu haka wata 'yar jarida mai fafutuka samira sabo tana tsare ne a hannun mahukunta tsawon watanni duk kuwa da cewa tana dauke da juna biyu kuma tana fama da rashin lafiya bayan da aka gurfanar da ita a gaban kotu bisa zargin ta ɓata wa ɗan shugaban ƙasar suna a labarin da ta wallafa a shafin facebook mai nuna cewa ɗan na shugaban ƙasa na da hannu a badakalar makamai a ƙasar. a farkon wannan makon ma jami'an tsaro sun tsare mawallafin wata jaridar kasar mai suna lekore ali sumana bisa zargin fadawa hurumin sabuwar dokar da ya yi a yayin gudanar da aikinsa to yau da sayan da muka je ganin shi ya ce mana an ce ya wallafa wani labari bisa wannan haraka wadda ta shafi eh, minista na tsaro kun san an handami dukiya a nan cikin labarin da ya ba dace ke duk waɗanda suka handami wannan dukiya sun je ma'aikata sun fara biyan kuɗi wannan labarin shi da ya rubuta ga takarda ga jaridar shi sai wasu suka ɗauke suka sa shi bisa yanar gizo to wannan ne ya sha mushi eh, aka kai shi hukuma 'yan sanda masu bincike to yaya za a bugun shi da wannan sanda wadda yake bata shahi 'yan jarida ba. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk na ke muku sallama daga Washington DC. To da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin amurka ta white house ta kafa domin yaƙi da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba donald trump ya ɗauka wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa amurkawa ƙarya To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani a cewar masu bincike a jiya talata. Gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta ɗauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan har jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewa annobar annobar ta coronavirus. Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Zara Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da CD da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma